قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى sai Allah ya ce wa annabi Musa, ɗauki sandarka, kar ka ji tsoron ta zuwa maciji, za mu mayar da ita in ka ɗauke ta zuwa yanayinta na farko.